kira da shugaba Buhari yi wa lauyoyi lokacin taron su na shekara-shekara su ba wa gwamnatin sa goyon baya a shari'un yaƙi da cin hanci da rashawa wani sabon salo ne a lamuran shari'a da siyasar ƙasar. Sashin shari'a dai na zaman kansa ne inda hukumar shari'a ke kula da ayyukan alƙala. Shin wannan kira zai samu nasara kuwa? Ga lauya mai zaman kansa Abuja barista modi babakari Ba lauyoyin da suke wakiltan masu laifi ba ne shugaba Buhari yake nufi idan na fahimci bayaninsa. Ila lauyoyin da za su ba shi shawara akan matakai ma manya-manya wanda muka sha kiraye-kiraye kan shugaban ƙasa ya gaggauta kafa kotuna na musamman in ba waɗannan kotuna aka saka ba babu wani hurumi da kai lauya maka ke da shi na za ka sa ka kaddamar da wani taimako kai lauya kana wakiltar mai laifi sa'an nan a neme ka ka sassauta ne akan kare mutumin da kake kare shi kuma akwai amana bisa ga tsari na professional conduct wato rules of professional conduct namu kai duk ƙoƙarinka na taimaka masa ka tabbatar haƙƙinsa an kare shi daga nan ma wasu lokaci suka samu kafa ta kare hatta ma in suka samu ƙarya ma su dan gyara ta amma ba al'adan na tarbiyan lauya bane sai dai kawai zargin ku da ake kuma lauyoyin cewa ana bi ta hannun ku a bada cin hanci da rashawa in ma har aka ce alƙali zai karbi rashawa ba ta hannun lauya zai karba ba shine ma zai fi kada mini hankali ba alkali da zai karbi cin hanci ba tare da ya sa lauya shine dan kanzaginsa akwai fa lauyoyin da suke zama ma alƙalai ne suke tura musu cases daga kotunan su su je su yi wanda alƙalai din suna da kaso ba yadda za a yi ma kawai alƙali ya je ya yi farauta ba tare da wani loya wanda zai masa farauta ya kawo masa naman daji a san yadda za a yi kasafi ba wannan sosai kowane ne wannan in da har alkali ka same shi yana da wannan halin akwai lauya a boye a wani wuri mai je ka dawo shiga da fita ya yi musu wannan farautar ya kawo mutane dai na faɗar abin da suka hanga kan wannan lamarin suna da nauyi babba a kansu fito sun taya shugaba Muhammadu Buhari sauke wannan nauyi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Za ka samu cewa lauyoyin nan sun san abin da yake tafiya a ƙasa amma sai a juyo cikin wani kundin tsarin mulki cikin baka gashi nan an kama mai laifi kuma sai a zo kuma su za su fito suna kokarin kare su ba sun cewa abin nan ya tabbata gaskiya ne. Aikin su ne dama kare mutane. Ito kowa ina dai an ce sai dai a sabanin hankali amma mai laifi a ko ina yakan tabbata mai laifi duk da kotu takan yi adalci wa mutum ya kamata su zauna su dubi kasan yadda halin da take ciki su kansu in aka gyara za su samu hanyar cin abinci hankali kwance ba tare da sun daga wani jijiyan wuya ba. Tsarin shari'ar Najeriya dai na cike da kai kawo da nemo takardun izinin dakatar da ci gaba da shari'a daga manyan kotuna zuwa ƙanana ko daga wannan kotu zuwa waccar. nan shari'a kan iya ɗaukar shekaru ana ta yi. Wata shari'ar ma ba a kammalawa sai wanda ake tuhuma ko mai gaskiya ya sake hawa wani mukami mai kariya ko ma dai ya bar duniyar gaba ɗaya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.